jama'a assalamu alaikum ranar na yi magana akan daɗin shi daɗin lesbian da rashin daɗin shi to ko kun san daɗin lesbian yadda yake kuwa ko kun san cewa yadda mace da namiji suke daɗewa ba sa daɗewa kamar yadda mace da mace suke daɗewa saboda mace da mace ne su kusan awa biyu suna gamsar da juna har sai sun ji sun gamsu amma namiji in shi ne bai wuce ya minti goma ba ya ka ji ma mace ta daina sha'awar shi kwata-kwata saboda mace in ta fara tsotsan ma mace nono abin da ba abin ba kyau gaskiya jama'a <laughs> to shi ko miji fa kawai illa iyaka ya biya bukatar shi to wannan daɗin mata suke gani suke wannan yanzu fa ko ina wannan abin ya ba wanda baka yi tunanin ba ma yana yi yana yi saboda irin daɗin da suke ji a abin nan. yanda za ka ga mace tana shawa mace gaba suna shan nono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 yanda inda aka taɓa mata take jin daɗi ta taba mu wancan saboda haka bayan za a iya rabuwa da juna saboda suna mugun jin daɗin juna